kuma 'yan uwa masu albarka masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna yi muku sallama irin da addinin musulunci wai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa kamar da kuka sani wannan gida namu mai suna taimakon al'umma aikin ta kullum shine kawo asararai ga al'umma annabi Muhammadu don samun sauƙin rayuwa da kuma yawan bakin jiki da kuma jawo hankali da nasihohi zuwa ga koyarwan addinin musulunci. Allah kuma ya sa mu dace yan daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam da alkur'ani. So yan alhamdulillah wannan gida namu yau ta zo mana da sirri na kiran mace na ƙulla soyayya soyayya mai ƙarfi. In kana da budurwanka to sai dai ita za ta rika zuwa hira amma ba dai kai ka je hira ba sai dai in ka ga dama. in matarka ce a gida ta tafi gidansu ba dai kai ka je biko ba sai dai ita ta dawo da karan kanta shi ma bikon sai dai in kaga dama mace ce wadda kuka fara soyayya da ita amma sai kana ga kamar a cikin soyayya da kuke yi da ita akwai yaudara kamar tana so ta yaudare ka halamun kuɗinka take so ba kai ba ita ma to ga maganinta A'a, mace ne kake so ku yi soyayya da ita, amma kana tunani kamar in ka tunkare ta da maganan ba za ta yarda ba. To ita ma ga maganinta. Kuma gefen iyayen mu mata, wannan sirin haka yake a gefen ku. Saurayinki ne? Kika gani yana son ki shi damuwan shi, ya biya buƙatan shi ne da ke, ya rabu da ke? To ga wanda da ke ki maganin shi. ko kuma ma a'a dama soyayya ta yi ƙarfi har ya kai ko riga da kun biya buƙatun juna ya riga da ya san ki a matsayin ya mace ke ma kin san shi a matsayin ɗa namiji to fa ki mai da hankali domin da yadda ya zulle zai nemi zullewa ne tunda yanzu ya riga da ya ɗanɗane ki to zai nemi ya gudu ya je nemi wata wanda ba ɗanɗana ba to ga maganin shi ki mishi wannan ya ci nanin to zai yi aman nanin tunda ya ci sai ya aura ko kuma a mijinki ne yake tafiya ya je tare a gurin wasu mata daban ko kina da kishiya ya gudu ya tare a gurin kishiyanki ya bar ki ke kina zaune kina fama da yara to ga maganin shi ko kuma yake yake tafiya ya je ya yi dare to wallahi ba zai iya yin kwana ɗaya a waje ba in kuma ya kwana ɗayan a waje to sai dai a wani gari ne to a wani garin ma hankalin shi ta sheke damuwan shi dawo gida ne ya zo ya ganki ko kuma a mijin ne ma ya gudu kwata-kwata ya bar gari ya tafi wani gari kina so ya dawo gare ki cikin soyayya da kauna to zai dawo kuwa cikin soyayya da kauna wannan sirri da muke faɗa maza suna iya yi mata suna iya aikatawa kuma namiji zai iya ba wa mace ta aikata mishi in almajira ce za ta iya aikata mishi na mace za ta iya ba namiji ya aikata mata in namijin almajiri ne zai iya aikatawa haka kuma mace za ta iya aikata wa mace haka namiji zai aikata wa namiji ya Allah <coughs> don abin da yake tsakanin ga annabi Muhammadu ya ubangiji ba mu nufi ba mu nufi sakanci ko lalata ba duk wanda ya ce zai ɗauki wannan sirri ya yi amfani da shi don cutar da wani bawanka. Ya Allah ina roƙonka Allah ka tsine mishi. Duk wanda zai ɗauka wannan sirri don ya yi amfani da shi ya cutar da ƴar mutane, to ya Ubangiji Allah ka tsine masa. Da alfarman annabi Muhammadu a gare ka domin zai cutar da al'umman annabi Muhammadu. Ya Ubangiji duk macen da za ta ɗauka zan ta cutar da wani ɗa, ta raba shi da iyayensa, ya yi ta mata ɗawainiya ya yi ta mata ɗawainiya ba za ta sa shi a hanya na gari ya kyautata wa iyayensa ba ko ya yi abin da ya kamata ba to Allah ka tsine mata wannan shine kuma yan uwa ku yi haƙuri mun san dalilin da ya sa muka yi wannan ababuwa masu tsauri haka saboda ababuwan da yake faruwa ababuwan babu daɗi To yan uwa kuma muna bada shawari ga wanda ya kasance yau ne farkon zuwan shi wannan gida namu mai albarka mai suna taimakon al'umma. Muna baka shawari ko kuma muna baki shawari in yau ne farkon zuwa to a danna subscribing. Shi subscribing din nan shine yake baka dama a duk lokacin da ka ɗaura sirri labari sai ya same ka. ayi yi likin shine izini na amfani da yin waɗannan asararai dan sauran al'umma su masu amfana. wanda ni ma ba don shaya ɗin ba da kai ma ko ke ma ba za ka samu ba ko kuma ba za ki samu ba. <clears throat> Allah ya samu dace albarkacin maulana Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. ‘Yan ah, uwa wannan sirri yadda ake karantawa mun taɓa ba da sirri kamar wannan amma wannan shi daban yake. Yadda ake yi shine idan kana da wani wanda kake so ko kina da wani wanda kike so ko kiran shi ko haɗa soyayya ko harkan kasuwanci ne ko kuɗi kake so ka tara. Allah sarki. Allah ya samu dace ta wannan kuma dai sai dai muku bayanin abin da zai samu wanda dai za ku yi amfani da shi yanzu. Amma dogon bayanin zai ɗauki lokaci da yawa. Mun ɗauko magana akan soyayya ne da kiran mutum daga inda yake. To sai a karanta wannan sirri kamar yadda yake haka. Allahumma ya jami'un nasi liyaumin la larai bafe. إن الله لا يخلف الميعاد أجمع بيني وبين عائشة حتى لا تأكل ولا تشرب ولا تنوم إلا أن تلقاني إلا أن تلقاني zan sake zan maimaita wannan sirri Allahumma ya jami'un nasi li liyaumin la rayba fi inna Allah la yakhlufu al-mi'ad ajma'a bayni wa bayna Aisha hatta la ta'kul a astaghfirullah la ta'kul wa la tashrabu wa la tanau hatta talaqani wannan sirri ake zaunawa a karanta shi ƙafa ɗari uku da goma sha uku. Ɗari uku da goma sha uku. Kuma yanayin addu'a 'yan uwa kowa da yanayin kaifin ijaban shi, da yanayin kaifin ijabansa. Ɗari uku da goma sha uku kai ka san yanayin ijabanka. Wanda kuma ke da ijaba sosai ya san yana da ijaba to ƙafa sittin da shida ke karantawa. gaba 66 ake karantawa Allah kuma ya samu dace haka ake aikata wannan sirri wani zai tambaya ce kamar kwana nawa za a yi kamar yau matar ka ta tafi gida kai idan dai ka san kana son yarinya za ka aure ta kana ƙaunanta za ka aure ta sai yau kana so kuma ka riga da ka kai kuɗin gidansu kullum kana tafiya hira kai yau kake so ka huta ita ma ta zo ku yi hira ko kuma ba haka ba wani abokinka da ka sani kuka shaƙu da shi sai kana son ka gan shi ya zo kana son ka ga wani abokinka ya zo ne kawai ka samu ka gan shi domin ka ƙara gaskata wannan sirri to ka aikata wannan sirri kamar haka اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إجماع بيني وبين عثمان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يلقاني sai ka karanta shi shi kenan ka karanta ka yi wannan wuri da yau yau din nan ga abin da zai faru mu ba ma mamaki da ikon Allah amma ka iya cewa abin mamaki amma kan faɗa cewa za a yi aiki a yi miftahul amali a yi istighfari a yi salatin maulana rasulullahi shi kuma salatin maulana rasulullahi ina yawan faɗa ina jaddadawa maulana rasulullahi da bakin shi ya faɗa bakin da baya ƙarya Allah da kan shi ya watsa bakin ya ce Layan yantiqu anan hawa in wa illa wahyu yuha ko wahyu yuhi yana cewa ma min du'ain <clears throat> illa baina hawa baina sama wa ijabun hatta yusalli alayya wa idza salla alayya kharaqa al hijabu kharaqa al hijabu wartafa al du'au. wa tartafa al du'a Maulana Rasulullah ya ce babu wani addu'an da za a min face tsakanin addu'an da haurawansa sama akwai ijabi hijabi sai an yi min addu'a wato akwai tsari sai an yi min salati idan aka yi min salati to wannan tsari zai narke tukun addu'a sai ta haura to Allah ya sa mu dace da daraja Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya biya bukatun mu zahiri da batini ya bukatun waɗanda suka yi mana suka ba mu addu'o'i barkacin Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya raba mu da kunci ya raba mu da talauci ya raba mu da ku taimaka min ku taimaka min Jama'a mu dake kar mu yi kasala, mu yi ta ƙoƙari, mu yi ta ƙoƙari. Albarkacin Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Allahumma salli ala ayi lakin ai shiya kamar yadda aka saba. Ah, kuma waɗanda suka kasance yau ne farkon zuwan su danna subscribing misali Allah salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullahi wa Amina aba Fatima mata Zahra wa Ibrahim wa al wa ala alihi wa qadarihi miqdarihi al-azim Ku lura, da kuka in zan fara, in fara da salati. In zan kare in kare da salati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.